والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون kafiran da suke iyayensu domin kawar da mutane gabarin ayoyinmu kuma suke ƙoƙarin cinna manufofinsu waɗannan su ne asararru a nan duniya ababen azabtarwa a lahira